sai gashi daga larabar da ta wuce zuwa yau nan, litinin a waɗanda suka yi magana kan zanga-zangar nan da ake nema a shirya ta mutum biyu waɗanda aka ji a social media ke nema mutum biyu aka kama amma ga 'yan ta'adda suna yin ta'addanci ba wanda ya kama su ibohon nan ɗan ta'adda ne cikakke idan a cikin masu zanga-zanga musamman ah, abu salma da aka fara kamawa idan abu salma ya faɗi magana da za ta kawo Ya yamutsi ko kuma ta yi tiritin na security ma'ana ya faɗe ta ta hargitsa gari to iboho da ya ce 'yan arewa su bar oyo a kalli maganar abu salma a kalli maganar iboho wacce ce iboho wacce magana ce tafi muni amma ga iboho can yana yawa saboda yaron tunubu ne ba wanda ya kama shi shi yasa muke cewa gwamnatin najeriya ba ta da adalci kuma zalunci ya cika ta yi mata kanta da katutu dole mu faɗa mata saboda babu yanda za a yi a dinga yin yar mora da bowa idan dan arewa ya laifin da bai taka kara ya karya ba a kama shi a kulle shi dan kudu sai ya laifin da har da kashe mutane amma ba za a masa komai ba yanzu ina mutu kanu ake magana ina mutu kanu da ya kashe sama da mutum gwamnatin buhari da ta wuce lissafin da ta ba wa alƙalan da aka kai ina mutu kanu kotu sama da mutum ɗari sojoji da 'yan sanda da wannan ina mutu kanu ya kashe da shi da yaransa amma yanzu maganar da ake fa a gwamnatin tunubun nan fa za a saki inam dukanu araha wai ya tuba ya daina ya a yafe masa ya kara gaba amma ga sa Abu Salma an ji an kama su an kai shi prison ba an ce shari'a sai nan da sati biyu mu duk wanda ya lafi ba ma ba ma ba ma agensin agensin nan me yasa aka kama shi amma haka ya kamata a dinga yi kuma laifin da shi Abu Salma ya fito ya ce ya janye maganganun da ya gaba ɗaya ya ce ya janye su ma gabaki ɗaya shi zanga zangan ma ya fasa ba zai fita ba amma duk da haka gwamnati bata ga wannan mata kama shi saboda me saboda kurin dan arewa ne wallahi in dan kudi ne ba za a kama shi ba na rantse da Allah in za a kama shi kuma in an yi sa a je a kama ibo mana ko shi bai laifin da ya kamata a kama shi ba amma sai in arewa yanzu bayan Abu Salma da kuka je kuka kama yanzu kun je kun sami yaro kurin yana sayar da riguna a kasuwar kantin kwari wanda ake kiransa Bashir Yunus Bashir Yunusa hakka kurin da ya zai sun je sun kama shi kuma wai sun ce ba su kama shi ba wallahi ƙarya ne an kama shi domin yan uwansa sun tabbatar da jami'an tsaro ne suka zo suka kama shi an kama shi an yi gaba da shi amnesty ta da ta yi magana amnesty ta ce a sake shi nan take sannan DSS za su fito su ce wasu ba su kama shi ba ya okay in dai har hukuma jami'an tsaron Najeriya za su dinga zuwa suna kama mutum in sun kama mutum kuma gashi su suka je suka kama shi kuma daga baya su ce ba su kama shi ba to kidnapping kenan aka yi ai in dai za ka kama mutum jami'an tsaro su kama mutum kuma a zuwa ce ba shi wai ba su kama shi ba kidnapping kenan me kuke jin tsoro duk wanda kuka kama an kira ku an ce eh, mun kama shi ne muna bincike amma sai ku kama mutum kuma sai a zo a ce ba kama shi ba ya za ku mai da mu gida da ku mai da mu san abin da muke yi ba kuma wallahi kama kama mutane da kuke wallahi ba zai faru muku da dami ido ba abubuwa guda biyu ne kurin zan ba ku shawara akan wannan abin da kuke yi kurin guda biyu na farko ko in ce guda uku na farko yan ta'addan da ke kudancin Najeriya wanda suke yin abubuwan da sun fi mutanen mu na suke laifukan da sun fi mutanen mu na arewa duk a je a kama su sai mu tabbatar cewa ai adalci ne ake yi idan an kama yan kudu irin su iboho da suke zuwa suna cewa yan arewa su bar kudu da karfin tsiya bayan yan iskan gari ne su idan an kama su iboho an yi an yi hukunci a kansu to duk wanda za a kama a bangaren arewa an yi hukunci a kansa mu ba za mu ce komai ba amma ba kama irin su iboho ba to ku kama irin su iboho sai mu tabbatar da gaske ake yi in ba kama su ba kuma san ƙarya ne yan arewa ne ake zalunta saboda an raina mu an bai da mu gidadawa ba musan abin da muke wato ƙarya ne kuma abu salma laifin da ya yi wallahi bai kai kwatar na iboho ba kwatar laifin iboho bai kai ba na iboho bai rabe dan uwan tinubu laifin abu salma ko rabin nasa bai kai ba amma iboho yana nan yana yawo abu salma yana can a prison to ku kama su iboho sai mu san da gaske kuke yi in ku kun kasa kama su mun san zalunci ne ake wa mutanen mu na arewa saboda kurin ba ba yanda za su yi a ganin ku kuma wallahi da yanda za su lokaci ne wannan kenan in ba ku kama ko ku kama sai mu san da gaske ne ko kuma maganar zanga-zangan nan da ta daga muku hankali kuka rasa yadda za ku yi abin da ya kamata ku yi a tura moshin majalisa mana a sauke zanga-zanga a Najeriya kurin a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya a ce an daina babu ita ba alamar duk wanda ya ce zanga-zanga kawai ta'addanci zai yi in aka sauke babu ita constitution mun daina cewa ai mun daina kiranta an wuce gurin amma tana cikin constitution ku ce ba za a yi ba ai ƙarya kenan ƙarya annan domin tana cikin constitution kuma ta ba ta ba wa dan Najeriya constitution ya ba dan Najeriya dama sashin ya ba dan Najeriya dama ya fito ya zanga zangar lumana ya nuna fushinsa kan abin da aka zalunce shi zanga zanga inda ta lumana mutum zai an ce je akan me za ku hana mu ku fito ku ba mu tsaro mu zo mu zanga zanga mu kawai mu kama gaban mu wannan shine gaskiyar magana in ba ku goge wa kuwa kun ga duk maganar da kuke koyi duk aikin banza kuke ko kuma abu na ƙarshe dubu ya mai da tallafin man fetur tun da ba nasu bane ba na gidansu bane namu ne ai ba kudin sa bane haƙƙin mu ne mu ƴan Najeriya dukiyar mu ce da ita yazo ba ga da ba. mu ƴan Najeriya dukiyar mu ce haƙƙin mu ne man fetur din nan ba nasa bane yadda yake din yana da haƙƙi muna da haƙƙi yambayan mana da tallafin dan namu ne in an yi a cikin uku duk guda ɗayan kuka yi wannan ba za ku samu matsala da mu ba za mu dinga ganin kamar da gaske ne adalci za yi amma sai ibo suna laifi ba a kama su ba an je an kama su Abu Salma maganar zanga-zanga na cikin kundin tsarin mulki kuna da su nema ku ku dinga kama mu domin mu da kanmu da muke maganar nan wallahi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekarar nawa ya yi a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah cibiyar nurul shabab ba ta saya iya ba da maganin cutar hiv ba muna ba da maganin aikata istim na yi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da karancin sha'awa ciwon jijiyoyi yawan kasala bugun zuciya da yawan mantuwa matsalar sikila yaro ko babba ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c diabetes ciwon suga duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba ciwon mara sanyi na mata rashin haihuwa matsalar sanyi syphilis and genital herb duk muna ba da maganin su kuma ana samun dace cikin ikon Allah muna ba da maganin jinnu sammu ko sihir duk muna warware su da yardan Allah cibiyar nurul shabab bata saya iya nan ba muna tura sakon maganin maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah za ku same mu a babbar ofishinmu da ke jihar Maiduguri Borno State da ke nan mafoni tailoring plaza opposite gidan mamman shifta sannan muna da reshi a jihar kano kan titin road gefen kamfanin mtn opposite gidan buhari cikin royal plaza shago mai nomba b26 a hawa na farko za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi kamar haka ko za ku iya tuntuba ta ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai kun zo kun san muna kan layi a wanda da za ku yi kuma Allah ya baku sa'a ba mu hana ku ka kama mu ba wallahi Allah ya baku sa'a duk wanda zai kama mu kofa bude take zai kama mu kuma Allah ya sa in kun kama mu ku ne ajalin mu mu mutu a hannunku sai mu ganin an je lahira mu ga abin da yanda za a karke mu da ku wannan shine gaskiyar magana saboda haka zanga zanga za mu fito kuma ku ba mu kariya ta yanda ba za ba wani a cikin mu wanda zai ji ciwo in wani ya zo zai yi barna zai yi dukiyoyin mutane kuna da yan sanda kuna da sojoji ku hana shi a can gefe wannan shine gaskiyar magana amma ma dama ma dama akwai wanda magana cikin kundin tsarin mulki ba wanda ya sai hana mutane kuma wallahi ku daina kama mana ku daina kama mana mutane a daina kama mana mutane ba su laifin komai ba a daina kama mana mutane ba su laifin komai ba a daina kama mana mutane ba su laifin komai ba domin zalunci ne kuma abin da zan rufe da shi na ƙarshe shine wallahi kama wannan Abu Salma malaman da suke ganin sun ji daɗi wallahi kun gama jin kunya ni na ce duk malamin da ya ga ya ji daɗi an kama abu ɗalibin ka an kama shi wai saboda ya ce in kawo mumbari a rikito ka to waye ne zai rikito ka ma kan mumbari ba ya faɗa bane kurin ya ƙara gaba shi ma ya ji daɗin bakin sa sai wani ya zo kurin kana hudu ba zai rikito ka mu da muke da aikin yi muke da aikin da zamu zamu fito zanga zanga kuma mu je muna rikito malamai kan mumbari hauka muke yi amma wani ya ji daɗi saboda an kama Abu Salma da ya ce zai rikito malamai shi kuma malami ne kuma an yi magana ce shi dan ahalin sunna ne sunnar kuma irin ta annabi annabi anas bin malik allah ya kare da gare shi kadimin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ce bai taɓa wa annabi laifi ya gani a jikin fuskar alamun a fuskar annabi annabi ya nuna masa shi ya mai laifi ba haka ake yin sunna annabi bai taɓa nuna masa alamun fushi ba in ji anas amma ku a yau ɗalibin kun yi muku ba daidai ba so kuke a ci mutuncinsa so kuke a mai rashin arziki kun ji daɗi kuma ku 'yan halin sunna ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qalbi lam faddu min hawlik Allah ya ce wa annabi fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah subhanahu wataala ya nuna annabi cewa da ka zama mai kaushin hali da sahabbai sun watse to kai musu afuwa kuma ka nema musu gafara Allah haka kuke dan wallahi ni na san a cikin malaman da suke kiran kansu ahlus sunna akwai wanda inda dan ahlus sunna ne shi shedan ma dan ahlus sunna ne na rantsi da Allah wannan kudin shine in za ku in za mu gyara halin mu gaba ɗaya mu gyara in kuma ba za mu gyara ba ai duk mu ne yan arewan ko wallahi ga bala'i ne yana tinkaro mu sai yanda hali yayi wassalamu alaikum to ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana takatar ya mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh